mai eh, can wanda muka yi mun hanifu an yi mun hanifu ko zo ran kuma a ta'ibu wa an ma ta'ibu fa innahu yakfuru dhikral maut mutumin duk da ito ba yana yawan tuna mutuwa yan ba isa bihi domin ya yi yunkuri saboda wannan mutuwa min qalbihi liyan da isa من قلبه الخوف لينبعث الخوف فقد الأورو يساشي من قلبه دقبوتي أصلا عم بتموت وانا يسا متن يطول فشي ما يساشي والخشية فيفي بتمام التوبة أين سيكسكا وأين فيفي سيكمل تمام التوبة بنا ناشي tunda ka tuba daga wancan ka dage kana tuna mutuwa ko yanzu ko in an jima wa rubbama yakrahu al sau da dama mutum mai tuba zai ki mutuwa zai guji mutuwa sifatan an yaktasifahu tsoron ta zo ta sure shi ta tamaniha kafin ta shiga sannan kuma ga kwanuka malam sun wuce wanda su kan an gama asaran su lodin da ke cikin su galibin zunubai ne tamami eh, eh, tamami tauba tamami tauba eh, kabala ha. au kabala islahi zabi ko kafin shirya guzuri yanzu mutum ya yadda ya gano kaba. yanzu mai rage ya tuba ai kaga ya gano tafiya za a yi shi ko tun da izo yau shekara saba'in ya duba ɗan jarin da ake bayawa kuma za a yi masa hisabin shekara saba'in sai zai sai kankara ba abu ne ba da ka ce ka tuba yau ko mutum ka tuba daga gare shi kafin ka gamsar da shi yadda da ka yi har ka ce sai shi ya ce su. malam kafin ya yadda da ka yi yadda ka gyara malam akwai wahala kada ka ɗauka na ce to ka yi wuri na ce shekaru. si ga nan gane hmm, lalle baka san abin da kake ba dole ga alamomi yanzu da gaske kake da gaske kake to balle Allah to saboda kana tubar a samu ta cika nadamar ta cika, me ya cika, wane ne ya cika, na biya ne ka samu ka biya to banda nan kuma ne ka ajiye a yanzu ka gano za ka yi aiki ka ba ka aje ka yi aiki ka ba ka aje ka yi aiki ka ba ka aje da wannan shigin tsohon na kallon ka in ka aikata ka gama ya sa ka kai riya shi ke nan abu ya rushe ka yi aiki amma ba shi ka je ka yi aikin da kanka ba ka boka ya kace na yi ka ba na yi ka ba na yi ka ba bil har ƙarshen ta wani rute ka ce ce ka yi kokari sai mu je gidan jarida ka hira duniya sau ranka shi to mu je ko kyauta suka ce za su hira da kai ka faɗi wannan ai ba ta ba to ni ka bane rubuta tarihin ka saboda kai saboda ai idan je kai ta ya kace magana da ka faɗi gaskiya na makai makareci ne sai ka kake ma na da shi to ka bari wanda aka yi saboda shi na gani meni yana gani na ka banni da shi ka yi abun da ke gaban ka kai ma shi ne kawai duk na yi musa rubuta suna ake so ita sunanka ne na kaza shi ne na rubuta ba ne na kaza ce dole ban ya kai ba ba ne ka rubuta ne dai nawa ka in kana son ka rubuta na ka rubuta na ka a wani ka gani haka na gaya shi mai haka na zan fita hau kabala islahin zadi ko mutum ya mutu kafin ya gyara guzurin wa huwa ma'azurun fi karahatil mauti ina da uzurin yana gudun mutuwa so yake dan gyara wanda zuwa lahiran can mutum ya je ba guzuri ko a duniya muna kallon ka je gona za ka da guzuri malam magana ne hmm. <laughs> ka tambayi malam ne zuwa gona labarai da jama'a shi mai jalisar ta safe ko ina jama'a kowa yana so a sashi a rundunar shi zai da bai wasu lumi amma aka haɗa ka aka ce su igala ne shugaban ka in kule-kule ije da shi in yi bazo haɗe shi zai kawai shi ba ku daidai to ba kanta ko gona ka je ba ba ba kanta in ka je ana gayuwa gona ne ba Eh, farin kaya za ga mutum da farin kaya amma nan kuli-kuli ne da babu nan ba shi ne da kafa-kafan da me a ake ba likita kan ko likitan ya kuskure biyu mu dole sai ya ce yin shi ka dai nan ka je ba ka san sai fiye wata sai menene ne akwai tetanus akwai waye waye amma gona ba tetanus hannun mutum ga taki ga komai zai ɗauko kuli-kuli a cikin takin za ka ɗauke kuli-kuli sai hanta ka je sai ka ci wannan abu sai hmm? je wata rana sai abun da ma ba zuwa sai kuma in ana magana ishi ru kawai ka bari shi ba zai gara ma ba to haka karahiyatul maut na bar ma magana mu ci gaba da karatun mu wala ya da kulu bi haza ta ta kaulihi mutum ba zai shigo karkashin faɗin annabi ba صلى الله عليه وآله وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه mutum ba zai shiga wannan ba wanda duk iki kyaman saduwa da Allah bai san a yi masa maganar Allah Allah ma bai san saduwa da shi to amma wannan mutum yana tsoro ne ya je wajen Allah na bai da komai ba kakan jinkirtar da ruwa gida ya samu abin da za ka ɗan kai masu ba? wanda kana neman ka samu dan ka za ka gaiwa mamanka ɗan ka za ka kaiwa mahaifinka wani abu da za ka kaiwa ka wani abu da za ka kaiwa abokan zama sai ga kana jin tsoron zuwa gidan saboda baka samu ba to kago idan ka an samu wanda ke ko kaka ba sai an yi abun nan ba wannan ka na masa wannan ka na masa yaran da za su yi maka ya ya ya dawo ya ya ya dawo kowanne ne ya zo ga dan nashi sai ka kai ya shi ka zo ba komai to saboda kan an kaga ina kin zuwa lahiran nan bakin Allah ke ba baya akwai je lahira bai gururi ba ko kaka wannan bawa ya zo da kaza wancan bawa yayi wa Allah kaza wannan bawa yayi wa Allah kaza kai kuma ka bullo cikin su tsigi kai ne ka da shi ko ba a taimaka komai ba ai ba kanka yanzu ya taimaka a masallacin nan wannan ya zo da dubu goma sa an ninka masa miliyan wancan an ninka masa miliyan kai kuma kana da masallaci ba na ka Hmm? kai kana da uzuri su da uzuri sun da shi tun da yanzu na cikin mu duk kowa ke ɗaukar nauyin sa da lafiya ba wanda ke ɗaukar nauyin wani dan da iyalan shi matarsa na kwanciyar shi zai ɗauki nauyin kayan shi to wannan ba kai za ka ɗauki nauyin kayan ka hmm? eh shi a taibu uh-huh. ha Ana yi kara ma mutum karu, ba ba da buɗe ayyukan su da Allah yana yi addu'a ne haram ana karama su shekaru zunubi ko alheri ko shekaru ko a Allah na eh, ko don ki samu aini abun nan abun Ina kusa da cewa Allah cikin lamarin yana ƙara mutum akwai hadisi illa dai sun fassara shi daban-daban hata tun da yana ƙara ina ragewa yana ragewa yana ƙarawa to amma wajen kara wannan wasu suna cewa hissi ne ƙarawa wannan ce albarkar aikinsa ne za ninka masa ka gani Allah na ninka masa albarkar aikinsa ne sai kai na shekara ka ba wani kawai sai ta tunda Allah shi ebi kwanukan ai yana da iko canza kama wani abu na gaibi wannan baka dogaro da shi gaibi ne kamar misali yanzu aiki kayi aiki a wanda ka yi a lissafin wani lissafin bogi baka sani wakil Allah bai karba ba shi ne kawai mutum zai tsaye ta sai ta zagewa ne kullum yadda za ka je lahira nan bainar kausuwar raja Kana tsoron zuwa kana tsoron aikin alkhairi nan to haka dole kullum mutum a tsorace yake haka zai je gaban Allah a tsorace to haka Allah ke so ka je wajensa a tsorace iyakacin tsoro ba ka san yadda za a yi ba amma dai to duk ka yadda yi amma dai kana son ka samu ka huta amma kana jin tsoron a baza ba ka je gaban shi haka haka ake so a tsorace a karye ka yadda a tsakanin bayi kai ba komai ne ba in ana magana masu laifi duka kai ne in ana magana masu aikata kaza sun kaza su yi kaza kafa kanka a ciki da za a ce ina ne wa Allah kace gani kai ne tukun da kai magana ka daga hannu kace gani nan kuma kana kallon mutane da kima su da daraja su ba kana kasa mutane sai da baka sani ba don kana aiki mai kyau kila akwai munana kuma daban su ma suna yin wani abu a wani wurin din amma ba za ka halatta wa mutum aikin da yake maimuni ba oh kana mata gyara kana masa ne ne amma dai kana jin tsoro Allah ka ba mu tsoro Ashin nan na faɗi, ana riga na faɗi ai. Inda, eh, sai sai sai, a za a iya gano an amshi tuban shi ce, ai za mu kace ba ka sani ba ma tuba ba aikin ma da kai ba ka san an karɓa ba balle tuba. ai an gaba wannan na gama faɗi shi ba shi yanzu zai tsana bayanar hausu wani rajayi ba eh, ko a zo maganar ma da zake kan ba tuban ko ya cika ko bai cika ba tun da tuban yana da sharuɗa ga ka ga ka kana son ka ɗan daɗe ka ga sharuɗa tun da ba abu ne ba za ki ala nasu ba ko ba abin da zaka ce Allah na tuba shi kenan ake an gama akwai sharuɗa ka ba ka ba ina shi isa muke ce ba za ka yi dubuha mai ka ce na tuba daga duk wani zunubi na ce a magana ka ce ka ɗauka ɗaya da fa innama fa innahu innama yakafu Allah shi wannan yana tsoron saduwa da Allah ne liqusurihi saboda gazawansa wa taqsirihi saboda bai iya yin wani abu ba fa huwa kallazi yata'akharu an liqa'il habibi kamar wanda yake baya baya ne daga saduwa da masoyinsa saboda gashi masoyinsa ne amma ba son saduwa da shi saboda bai tana da masa komai ba mustajila bil istidadi li liqa'ihi yana tanadin ainihin eh, yana ya shaddalu da istidadi saduwa da shi ala wajhi yardahu fala addu karihan li liqa'ihi ba a kirga shi mai kin saduwa da shi wa alamatu haka alamar wannan an yakuna da'iman lil istidad lahu tutur yana tanadin yadda zai sadu da shi la shugula lahu siwahu bai da wani abu da ya ɗauke masa hankali sai shirye shiryen saduwa da shi wa illa da ilta haka ba dan bai gama shiri ba إيه التحق بالمنهمك لا يعرف بالمنهمك كم في الدنيا أما العارف يده فقد قصي على الشيخ